Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد bismillahi rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyar mu a yau shirya alkur'ani mai girma da kuma shirin mu na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wa'anda Sunusi Ino Wunti zai karanta. Labarun duniya mai karantawa Sunusi Wunti da farko muhimman kanunsu. jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada cewa ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da taimakawa al'ummar yemen saboda masifar da take fuskanta Firaministan Libya da Majalisar Dokokin Ƙasar ta naɗa Fatahi Bashaga ya lashe takwabin komawa birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar domin gudanar da ayyukan gwamnatinsa a hukumance. sabuwar gwamnatin somaliya tana shirin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada cewa ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da taimakawa al'ummar yemen saboda masifar da take fuskanta bangaren da ke kula da alaƙa tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasashen waje a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta taɓa gajiyawa ba wajen ɗaukar matakan rage raɗaɗi da al'ummar yemen take fuskanta sakamakon matakan wuce gona da iri da rundunar ƙawancen saudiya suke ci gaba da ɗauka kan ƙasar ta yemen yau tsawon shekaru bakwai da suka gabata bangaren kula da alaƙa tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasashen waje a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa tun bayan fara ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen a shekara ta 2015 ƙasar iran take gabatar da taimakon jin kan dan adam ga al'ummar yemen tare da ƙoƙarin shiga tsakani domin kawo ƙarshen hare-haren wuce gona da iri da suke lashe rayukan mutane tare da rusa ƙasar gami da taimakawa wajen sulhunta tsakanin al'ummar ƙasar yemen Firaministan Libya da Majalisar Dokokin Ƙasar ta naɗa Fatahi Bashaga ya lashe takwabin komawa birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar domin gudanar da ayyukan gwamnatinsa a hukumance. azantawarsa da kamfanin dillancin labaran kasar faransa prime minister libya da majalisar dokokin libya ta naɗa fatahi bashaga ya sha alwashin komawar majalisar ministocinsa birnin tripoli fadar mulkin kasar domin gudanar da ayyukanta a can cikin 'yan kwanaki masu zuwa tun a watan mayu ne fatahi bashaga da majalisar ministocinsa suka shiga birnin tripoli amma suka ɗauki matakin ficewa sakamakon ɗauki daɗi tsakanin magoya bayansu da na firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid addabaiba da yake ganin gwamnatin fatahi bashaga ba ta da halarci inda ala tilas gwamnatin bashaga ta koma garin sirt domin gudanar da ayyukanta a can gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rufe ofishin jakadancinta da ke kasar eritrea saboda hana jakadanta zuwa fadar mulkin kasar ta eritrea kafofin watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun sanar da cewa prime minister gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila yair lapid ya sanya hannu kan bukatar rufe ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ke kasar eritrea sakamakon matakin da mahukuntan kasar ta eritrea suka ɗauka haka na rashin ba da izini ga jakadan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa birnin amhara fadar mulkin ƙasar yau tsawon shekaru biyu da suka gabata domin fara gudanar da aikinsa rahotanni sun bayyana cewa Alakar jakadanci tsakanin eritrea da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samu matsala ce sakamakon alakar haramtacciyar ƙasar isra'ila da habasha inda eritrea take ganin akwai yiwuwar cutar da ita ta hanyar haɗa bakin ƙasashen biyu sabuwar gwamnatin somaliya tana shirin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kafar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta habarta cewa kakakin shugaban kasar somaliya ya yi furuci da cewa gwamnatin somaliya za ta gudanar da shawarwari da mambobin majalisar dokokin kasar da kuma wasu bangarori kan batun neman kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a cewar kafar bayan sake zabensa a matsayin sabon shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya zanta da manyan jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a lokacin da ya kai ziyarar aiki zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a ƙarshen watan mayun da ya gabata lamarin da ofishin shugaban kasar somaliya ya karyata tun a shekara ta 2016 a lokacin shugabancin hassan sheikh mahmud na farko ya taɓa ganawa da tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na na wancan lokaci benjamin netanyahu sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi da'awar cewa kungiyar hezbollah ta kasar labanan tana da makamai masu linzami fiye da dubu ɗari da ta tanada su domin shirin kota kwana a zantawarsa da shugaban kasar faransa emmanuel macron sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lapid ya yi da'awar cewa kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da ke kasar labanan tana ƙoƙarin yin amfani da tarin makamai masu linzami da jiragen jiragen sama marasa matuƙa ciki ƙirar ƙasar Iran kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Wannan fargaba ta zo ne sakamakon yadda ƙungiyar Hezbollah ta tura jiragen saman leƙen asiri marasa matuƙa ciki guda uku da suka yi shawagi a yankin da ake rikici kan mallakarsa tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ƙasar Labanan inda haramtacciyar ƙasar Isra'ila take sace iskar gas mallakin ƙasar Labanan kuma wannan gagarumar nasara da jiragen saman ƙungiyar Hezbollah ta samu ƙungiyar ta ta bayyana ta da cewa saƙon da take son isarwa ya kai ga inda take so ƙarshen labarun duniya kenan. Madala yanzu kuma sai shirin duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa to a yau shirin namu ɗori ne daga inda muka tsaya a kan batun da muka buɗe na dalilan da suke sa 'yan siyasa share ƙarya yadda suke so ba tare da sun nuna sun ji kunya ba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda ci gaban shirin zai gudana daga inda muka tsaya. To a cikin shirin da ya gabata a jumlace mun bijiro da nazariyar siyasan nan ta sanannen marubucin na macibile. wanda ya rubuta littafi mai taken the prince ɗan ƙasar italiya shi dai wannan mutumin wanda ya rayu a ƙarni na goma sha shida ya rubuta littafin nasa ne wanda daga baya wasu suka wa lakabin kundin shaidan wanda kuma ya zama ginshikin da aka gina salon siyasar ƙasashe da dama na duniya ko kuma siyasar zamani ma wadda ake tafiya a kanta a yanzu idan har za a takaita abin da ginshikin wannan littafin ya ginu a kansa to shine domin cimma manufa ya halatta a aikata komai ko kuma manufar ƙarshe da ake son kaiwa gare ta ta jaza wa mutum mutum a nan shine ma'abocin mulki da ɗan siyasa da ya aikata komai wannan nazariyar wacce marubucin nan ɗan ƙasar rasha fyodor dostoevsky ya bijiro da ita daga baya a cikin littafinsa na brothers kormazov tana tafiya ne a kan cewa matuƙar ba za a sa allah da addini a cikin al'amuran rayuwa ba to waccan ƙa'ida ce za ta sami gindin zama a cikin tsarin yau da kullum na rayuwa wato matuƙar ɗan siyasa da mai mulki da maɗaiɗaikun mutane ba su ji tsoron mahalicinsu ba to za su halatta wa kansu aikata kowane abu domin cimma manufa don haka kyawawan halaye ba su da wata ma'ana ga mutane masu irin wannan tunani shi yasa wasu manazarta suke mamakin yadda ɗaiɗaikun mutane suke kiran 'yan siyasa da su ji tsoron allah matuƙar shi ɗan siyasan bai gina rayuwarsa da kuma ƙidarsa ta siyasar a kan takawa ko kuma isa masa jagora ba ɗan siyasa a zamanance ya fi tsoron talaka mai kada ƙuri'a a kan duk wani abu wanda ba shi ba don haka matuƙar ji cewa wannan mai kada ƙuri'ar zai iya kawo masa cikas wajen hawa mukamin da yake so to zai abin da mai kada ƙuri'a ke bukata a bisa mahangara mace bele da siyasa fage ne na samun amfani da cin moriya da kuma kare ƙarfin mulki. kuma abin da mutane suke ɗauka cewa haka ya kamata tsarin jamhuriya ko daula ya kasance ba komai ba ne illa sauware-sauware na zuciya siyasar da ake tsammaci cewa za ta ginu kan kyawawan misali na halayya ta ƙole ko kuma sauwara yadda ya kamata a gina ta kuma ba komai bace in ji mashi beli, sai mafarkin tsaye abin da ya fi dacewa da ɗan siyasa da mai mulki shine kalli yadda wato lamurra suke tafiya a ƙasa ya kuma fahimci yadda zai tafi da su ta wannan hanyar ce zancen siyasa ya tashi daga na saurare-sauren zuciya zuwa na keke da keke da kallon yadda abubuwa suke gudana a ƙasa wannan ita ce mahangar mace bele wacce aka gina ginshikin siyasar wannan zamani a kanta bugu da ƙari wata ƙa'idar wacce aka gina wannan irin siyasa a kanta wacce ta halatta mai yinta amfani da ƙarfi shine kasantuwar daula ce mai bayar da kariya ga al'umma da samun musu da tsaro da kuma kare dukiyarsu don haka tana da haƙƙin kare kanta ta kowace hanya mai yiwuwa domin ci gaba da wanzuwarta yana da alaƙa ne da yadda ƙarfinta zai ci gaba a dalilin haka babu yadda za a yi ma'abocin mulki ya ci gaba da yi wa al'amura kuɗin goro dole ne ya kalli kowane abu shi kaɗai kamar yadda yake ya zama mai shata manufa a kansa shi kaɗai abin da ake kira a siyasance da fargamatiya ko kuma fargamatism haka al'amuran ke tafiya a cikin cibiyoyi na daula da kuma sauran wato al'umma manufar ƙarshe da take gabansa dai ita ce kare ƙasa yin wannan aikin yana da buƙatuwa da ƙwazo na siyasa zurfin basira makirci da zaɓar wanne ne daga cikin waɗannan abubuwan ya fi dacewa ya aiki da shi a wurin da ya dace aikin da ya kamata ɗan siyasa ya sanya a gaba ko mai mulki shine ƙarfafa mulkinsa ya kuma zama ya tsire tsaransa dalilin da zai sa ya yi hakan shine ya sa mutane su ji cewa shi mutum ne mai hazaƙa da ƙwazo da basira kuma yin ƙarya da runto da harigido duk suna cikin abubuwan da 'yan siyasar suke aiki da su domin ganin cewa mutane sun ci gaba da yi musu biyayya sanin halayyar ɗan adam da yadda yake tunani suna cikin abubuwan da ya kamata ɗan siyasa da mai mulki su yi musu cikakken sani domin su san da za su sarrafa su yadda suke so da ya dace da manufarsu ta ƙarshe domin babu yadda za a yi wani mahaluki ya iya jagoranta da tafiyar da wata al'umma wacce bai san hakikanin yadda take tunani ba ko halayyarta ko kuma sanin yadda zubin tunanin nata yake domin yin karya saboda al'umma ko kitsa wani makirci domin samun ganima mafi girma babu yadda zai yiwu ba tare da sanin halayyar wannan al'ummar da ake mulka ba kai tsaye ba tare da kwana-kwana ba mashibele shata wannan ka'idar ga 'yan siyasa da masu mulki wacce kuma za a iya cewa a kan ta ne siyasar wannan zamanin take tafiya sai 'yan kaɗan ga wani sashi na littafin nasa wato the prince ya ce babu shakka duk wani mutum wanda yake son ya jaraba aikata alheri da dukkanin mutane to zai fuskanci mutuwar zuciya da bakin ciki don mafi yawancin mutane ba su san alheri in ji mace bele don haka duk wani sarki ko mai mulki wanda yake son ya ci gaba da kiyaye matsayinsa wajibi ne gare shi ya nisanci ɗabi'ar alheri Kar yadda ɗan siyasa yake yi manufa ce ta gajeren zango domin kaiwa ga babban manufa wacce suka shata wa kansu amma kuma ginshikin da aka yi wannan ginin shine wawutar da mutane da mayar da su zama marasa tunani na kansu a yayin yin hakan ana mayar da bangaren mafi karfi na al'umma gefe daya da kuma mayar da hakika ta zama ragwalayya mutane in ji mace beli butulu ne masu sauya ra'ayi cikin sauri masu riya kuma ba su son fuskantar hatsari masu tsananin kwaɗayi ne amma kuma fa duk da haka idan har za ka amfane su to za su zama cikin shiri domin su bayar da jininsu da rayuwarsu da dukkanin abin da suka mallaka matukar buƙatar da za a cimma wata da dogon zango amma idan ta zo kusa to za su yi tawaye don haka dukkanin ma'abocin mulki idan har zai jingina ko kuma ya gaskata alƙawulan mutane da daɗin bakinsu to zai rusa kansa in ji mace bele hakikanin gaskiya 'yan siyasa na zamani da masu mulki suna kallo da ɗaukar mutane a matsayin ƙodagai ne a kan dandamalin siyasa da za su rika juya su da motsa su bisa buƙatar su ta son kaiwa ga manufarsu ta ƙarshe wannan shine wato wani sashe na dalilai da suke sa 'yan siyasa ke ɗaukar ƙarya a matsayin wani makami domin cimma manufarsu ta ƙarshe ba kuma ƙarya ba hadda wasu abubuwa da dama da suke cin karo da kyawun halaye kamar yaudara da makirci da ƙarerraki na wato ɓata abokan hamayya a fagen siyasa tuma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ne kafin lokaci na gaban da za a ji mu da wani jigon nake kira gare ku da ku shafukan shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Inda za mu fara da shirin na muryoyin masu sauraro tare da hasan Barka. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH to kafin mu shiga gadan gadan a cikin shirin muna ta al'ummar musulmi gaba ɗayan mu murnar babbar sallah Allah ya karbi ibadun mu ya kuma sake maimaita mana ta baɗin baɗaɗa To kasancewar muna ƙarshen mako kuma a ranakun babbar sallah dama ce a gare ku domin isar da sakonninku na barkar sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko idan ka shirya sai ka fara da gabatar mana da kanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka sani da suna Rama Mai Aski, shugaba na kungiyar masu sauraron radio jihar da Magaram. Zan mika sabon gaisuwa na barkar sallah ga dukkanin al'umma da suke sauraron shirin mu a halin hanyar zuwa raka eh, musamman ma dukkanin al'umma musulmi wanda suke faɗin duniya cikin kasashen mu na musulmi ina mai musu sakon gaisuwa na barka da sallah da fatan an gabatar da sallah eh, babba eh, lafiya Allah maimaita mana Allah maimaita mana kuma Allah ya mana gafara zanafan mu abinda muka aikata na kuskure Allah ya mana gafara su abinda muka aikata muke ganin daidai ne ubangiji Allah kai ka sani Allah kara daidaita mana ina ga da dukkanin ma'aikata na radio biyo ta Hausa mai magana rabon mai aski daga tabagar mu jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na boh barkanmu da warhaka barkanmu da yau ina fatan yan uwa musulmi a fadin duniya ko ina suke sun gudanar da sallan da lafiya allah ta'ala ya karba mana allah kuma ya maimaita mana allah ya ba mu ladan ibadan da muka a cikin wannan wuni da fatan kuma allah ya maimaita mana ina mika sakon barka da sallah na ga dukkanin al'ummar da suke sauraron wannan gidan rediyo mai albarka musamman ma ma'aikatan wannan gidan rediyo da yan uwa kuma da suke a cikin gida da waje musamman na ɗauka a gadez akwai alhaji mustapha da hussein da alhaji mai duka kasuwar akwai alhaji abdullahi akwata akwai alhaji ibrahim askar akwai sa'idu usman wanda aka san da sa'idu roji akwai lawan muhammadu abbali da yake shi ma a garin agadez da dukkanin da yan uwa da suke sauraron mu a bangaren agadez kenan dan na dawo a nan niyami akwai malam musa musa hamma akwai babanmu alhaji addi akwai malam musa adamu wanda aka sani da musa haris akwai kuma alhaji muhammad tari wanda yake a nan garin yami ah, assalamu alaikum radio boh ta iran ina gaida ah, ahmad ladan murya talaka dan mai kwamfuta mai yama ibrahim dan fulanin yayari ya wani sani ta kai baban gidan uba fajiwa ta kai suleiman dan fulanin fita wani jali ta kai biliyamun agurmaji ina gaida kai gaisuwar sallah alawan sade daura ina gaida ka aliyu muhammad dan fulani maraɗa ina gaida kai musa usman balarafa ina gaida ka abu abdurrashid abubakar nijar ina gaida ka kumar muhammad dini tansuwa ina gaida ki hannatu umar kumo jihar gombe ina gaida ka baban nan mai shago game da ina gaida ka wato muhammad muhammad mai afl ina gaida ka wato abokiya amarya ta najat alhaji adam ina gaida yan mu na murya talaka musamman shugaba jagaba zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi ina gaida ki sumayya imam shi ya sarakuna birnin kebbi Salamu alaikum radio Head mai magana kwamar tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki kamar haka akwai hassan barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida akwai ibrahim iromo dake akwai yakuba mai aski badaraka akwai sunusi madatai da maga magaram akwai isuhu suleiman madatai da magaram akwai ibrahim haruna mai anguwa bingirawa da ke kasar kamaru akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai nazifi ibrahim rugar malam shagari akwai adamu a hanza daura akwai babangida buba fajewa ta kai akwai yawale sani ta kai akwai muttaka mtk shawun ta kai akwai kadora Digaga dan fulanin warje akwai isa jikan mai saje tore akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal da fatan dukkaninsu sun ji suna cikin ƙoshin lafiya lafiya mai gaishe ku Kwamar tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya da fatan za a gudanar da bukukuwan babbar sallah lafiya muna godiya rediyo boh ku tashi lafiya Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa BOH muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana maharabu ni ga tungunan baki da zan isar da gaisuwa ta ga yan ga abu arziki ina gaida kai kanka hassan barka ina gaida sanusi malatai isufu malatai sagiru shabu zangunan bagirmi ina gaida yakuba mai aski da duka musulmi inda suke ina musu barka da sallah da fatan allah maimaita mana Allah gwada mana mai zawa inda ranmu da kwanukan kuma Allah karbi batun da duk yan uwan wanda suka je aikin haji da fatan Allah sa aiki lafiya a dawo gida lafiya Allah kuma karbi batun Allah ka sa mun yi daidai abu da muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana ina ma kowa barka da sallah da fatan Allah mai mai mana mai magana maharabu ni ga zangunan ba girmi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashi hamsa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai ma local government kebis ta Najeriya yau ina son kuma dama domin in mika sakon sakon gaisuwa ta fata a yi sallah lafiya zuwa ga mai gabatar suwa mala hassan barka adamu ya hanzu daura masu rali na sarar biran kebbi sabi ibrahim da hoton zamfara kwamar su yakubu daga shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura kadore daga ga dan fulani warji isa jika mai saji turu na zifi ibrahim daga malam shagari ahmed ladan girkau akwai gwani lalawar gama da kura kano sinusu madatte da magaran isu madatte da magaran isa abubakar su mai albarka akwai shitu a gadas akwai kuma ibrahim haruna bindira akwai muhammad dan bari bari akwai kabiru sule usman da magaram akwai aku mai aski ba da raka akwai ibrahim nuhu cs fefe da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawa akwai adamu akwai uda muhammadu da ke gidigori akwai wasu sar kasuwar kwalliya da dukkanin musulmai ina fatan kowa zai sallah babba lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama. assalamu alaikum sashen wasu na gidan radio rubutu radio iran raba albarka kenan wato kan tare da mai tsoron kuma da kullum ban ma da kenan a garashin warrior niger muna gobe da kuma mana mana gaida yan uwa da mu na arziki yau take babban sallah kuma dan za mu gaida mu gidan namu alhaji isu bala mai nama in gaida bukari roga roga an gaida mu yaro da su mutum sultana wato shi shugaban ga shi ya san barka kenan shi ma mashi fata alheri in gaida zuri tayar in gaida eh to baka mai wata shi ma yana gaida shi da kenan agada in gaida lawa alhaji abbali shi ma in gaida an gaida zuwa daga ga dan kula nan waje in gaida isu madaddai shi madaddai da toro miji soja ka zuwa daga ga na gaishe shi ma an gaida mamman buniya kuma a wasu kenan fata alheri Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana Abubakar Muhammad Ali Jabbari al'agarfi A yau ina so a bani dama domin in gaishe da 'yan uwa da abokan arziki kuma ne musu barka da sallah. na farko dai ina gaishe da Sheikh Mallam Hussein shugaban matasan kafi kenan. Ana a Agadez wanda aka fi sani da tawayye ina gaishe da Malam Umar iyallahi a nan garin ina gaishe da Sheikh Mallam Muqaddam Malam Abdulkadir Abdulkadir a nan garin Agadez ina gaishe da muƙaddam Mallam Jamilu a birnin Niyame ina gaishe da Alhaji Musa Santirakin Fale a garin Bauchi ina gaishe da Abubakar DJ kenan a nan kasuwar Tal ina gaishe da Alhaji Mustapha Mai Shadda ina gaishe da Sale Mai Shadda da a nan kasuwar Tal ina gaishe da al'izza Tela a nan kasuwar Awaki ina gaishe da Lawal Mai Gyaran Salula a nan kasuwar Tal fata tashi lafiya. To da fatan waɗanda aka gaida sun ji sakonnin ina ga kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa a cigaba da bukukuwan babbar sallah cikin ƙoshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin shirya Alkur'ani mai girma tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma in sha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. بالله da Allah daga shaidan lanan ne abin kyama bismillah mai rahama lokacin da ta zo masa yanzu a cikin wutar jihar nama babu wurin zaman kafirai yi lalle akwai سوران الله لهم يشاءون عند ربهم سنة ساكمكم أبن دسكي سو دقورين 秋，秋，秋。 ya kuma saka musu ladansu da mafi kyau abin da su kasance suna aikatawa. Waɗannan ayoyi da muka saurara kamar ci gaba ne na ayoyin baya da muka ji a wannan sura wato suratul zumar ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan aya ta farko ta aya ta 32 ishara yake dangane da bayanin da ya yi na sura ta 31 domin a wannan sura ta 31 ubangiji subhanahu wa ta'ala yana magana ne cewa ranar kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala isharansa a nan shine cewa za a yi wani maganganu kamar na mai kama da husuma tsakanin shi manzo sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗannan mushrikai domin manzo zai nuna musu ya kuma tabbatar musu irin ƙoƙarin da ya yi wajen yin tabligi gare su amma suka karyata shi kaga ya kafa musu hujjoji kenan su kuma za su yi ta kokarin kawo uzuri suna nuna cewa su suna da uzuri da dai abubuwan da ya kama da wannan to a nan ne ubangiji subhanahu ta yake cewa wannan kamar mai kama da husuma husuma nan to lalle abu ne da zai tabbatar da wanda yake akan gaskiya da wanda yake akan bata da wanda aka zalunta da da kuma azzalimi to a ci gaba da wannan bayani a wannan ainihin aya ta gaba sai ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa to sakamakon abin da Allah subhanahu ta'ala zai yi hukunci tsakanin shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗannan mushrikai a ranar kiyama sakamakon a fili yake domin duk a lokacin ne Allah zai fito da abun a fili wane ne a cikinsu zai kwabuta da kuma wane ne zai zama halakakke a ranar kiyama wannan ku a fili yake shirki nan abin da Allah zai hukunta a wannan rana abu ne da yake jijjiyawa tsakanin zalunci da kyautayi waɗannan mushrikai azzalimai waɗanda suka yi zalunci da kuma shi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya kyautayi ya zo da ihsani ya kyautata musu to a lokacin natija za ta fito fili saboda haka kenan wane ne wanda ya fito kuma ya zama mafi girman zalunci da kuma mafi girman laifi dangane da fiye da wanda za a ce ya kirkiri wani abu ya dora wa ubangiji wa ta'ala ya kuma sanya waɗansu sharikoki waɗanda yake mushrikai suka ɗauko suka sanya waɗansu shirkoki tare da ubangiji wa ta'ala wannan su ne suka fi zalunci su ne suka fi babban laifi wato a ranar kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai fito da su domin su ne suka ce Allah yana da ɗa sannan kuma suka ƙaryata abin da yake gashi gaskiya a fili wanda shine alkur'ani din nan sadiq din nan shine alkur'ani to kuma shine wahayin da Allah ya sauko da shi ya turo manzansa da shi to shine ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa shin yanzu a cikin wutar jahannama babu wata makoma ne ta dindindin ga kafirai babu wani gurin zama ga kafirai a cikin wutar jahannama tabbas akwai ya Allah subhanahu ta'ala to ubangiji subhanahu ta'ala bayan yayi wannan bayani sai yake cewa to wallazi ja'a bisidiq wanda yazo da gaskiya wane ne wanda yazo da gaskiya wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa saddaqa bihi ya kuma gasgata wannan gaskiyar da ya zo shine dai manzo din rasulullah sallallahu alaihi sallama ya saddaka wannan gaskiyar da ya zo da ita ta hanyar aiki da kuma ainihin a magance ya faɗe ta wannan gaskiyar ya kuma aikata ta wannan dai shine ainihin manzo sallallahu alaihi sallama sai kuma waɗanda suka bi annabin bil haqqi ma suka bi shi suka aikata gaskiyar suka kuma faɗi gaskiyar su ma to Allah ta'ala sai yake cewa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu takawa Allahu akbar waɗanda da suka kasance shi da manzo shine allazi ja'a bis sidq rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi ya kuma gasgata wannan gaskiyar ta hanyar mai a aikace a kuma faɗe ya faɗe ta gaskiyar ya kuma aikata ta sai kuma wanda suka bi shi su ma su ne gaba ɗaya Allah yake cewa to ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu takawa to ubangiji subhanahu ta'ala waɗannan da yake yin bayanin su yace su ne masu takawa sai yake cewa ya tanadan musu da wasu irin halulluka wani sha'ani ya tanada musu wanda ba shi da haddi a wajen ubangijin su subhanahu wata'ala wannan sha'anin ba ko bane sha'ani ne na maqamil qurb wato wani maqami ne na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya tanada musu wannan kusancin ba shi da haddi to wannan kuwa wani abu ne da Allah zai ba su wani sakamako ne da ya dawa muhsinin masu kyautata ayyuka su ne waɗanda suke aikata aiki nagari a bisa mafi kyawun fuskansa mafi kyawun halin aiki nagari suke aikatawa sannan ba sa ainihin kasancewa a cikin aikata wannan ayyuka masu kyau ba sa kasancewa sun taƙaita ga wajibai kurin a'a za ka ga suna yin wani abu na ƙari a Ayyukan wajibai din to su ne Allah subhanahu ta'ala yake nufi a wannan suna yin ayyukan wajibai na farilla sannan kan yi ayyuka na nafiloli in a sallah ne in azumi ne in abubuwa ne na sadaka zakka ne da sauransu za ka ga cewa bayan na wajibi da suka yi sai kuma su ƙara su yi wani abu na nafila to su ne ubangiji yake yaban su ubangiji yake cewa lallai sun yi aiki wanda suka kyautata wannan aiki ɗin. kuma wannan aiki da suka kyautata yinsa ubangiji yake cewa zai saka musu ne da mafi kyawun abin da zai saka wa dukkan wanda ya aiki nagari sannan zai kasance ya tafi musu da dukkan wasu munanan abubuwa da suka aikata a cikin al'amuransu na duniya zai tafi da wannan zai kasance allah ta'ala ya shafe in ma sun aikata wani abu munana sai allah ta'ala ya shafe sannan kuma ya kasance ya saka musu da wasu abubuwa na sakayya mafi kyawun abin da suka aikata sai kasance ya ba su mafi kyawun sakamako dangane da abin da suka aikata idan mutum ya aikata wani abu da ya cancanci a bashi lada goma to ubangiji suna ta'ala sai ya ribanya masa wato sai ya ribanya masa fiye da irin aikin ma da shi wannan ya aikata din na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka ne Allah yake so ya musu wannan domin ya zama ya sakanya musu dukkan ayyukansu daidai da abin da suka aikata da kuma ma ƙari akan abin da suka aikata din a cikin rayuwarsu ko kuma malamai suka ce a'a ubangiji subhanahu ta'ala a ranar kiyama ba zai yi zo ya musu hisabi ba ba zai musu tambaya ba dangane da ayyukan da suka aikata a duniya wato zai kurin cika musu su ne ba tare da ya rage komai ba ko da kuwa akwai wani gibe a cikin ayyukan nasu ta wajen biyayya to ubangiji subhanahu ta'ala zai cika musu wannan lada din zai tabbatar da su akan ayyukansu sannan kuma kuma ya ba su abubuwan da suke so ba tare da ya ainihin rage musu daga ayyukan da suka aikata ba saboda irin yadda da yi da su da kuma murna da yi da abubuwan da suka aikata domin su salihan bayi ne to waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yake nunawa dangane da wanda suke aiki nagari ta kowace hanya Allah ta'ala so yake tabbatar da su ya kuma nuna musu ayyukan da suke yi nagari din nan akwai lada da ya tanada musu su ladan kuma wanda baya yankewa madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar Libya ne da a ciki ta jaddada cewa hanyar warware rikicin ƙasar ta Libya ita ce ɗaukan matakin gudanar da zaɓuka a ƙasar da ni suno wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Mai ba da shawara ta musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta yi kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar ta libya kan yin watsi da saɓanin da ke tsakaninsu domin sake tsara taswirar gudanar da zaɓuka a ƙasar stephanie williams ta ƙara da cewa hakikanin gaskiya sun mayar da hankali ne kan batun harkokin siyasa a ƙasar libya kuma bayan kawo ƙarshen zaman taron birnin janeba wanda kafin nan an gudanar da zaman taron birnin alkahira na kasar masar a dukkanin zaman tarurrukan an mayar da hankali ne kan dawo da libya kan taswirar da za ta kai ga gudanar da zabuka a kasar Turko Williams ta jaddada cewa gudanar da zabuka ce kaɗai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a kasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu. stephanie williams ta jaddada cewa ba za ta yi magana kan zaben wani mutum ba saboda lamari ne da ya shafi al'ummar libya domin ita ke da haƙƙin zaɓar duk wanda take so ya wakilce ta tana mai bayyana cewa lokaci ya yi da jami'an libya za su yi watsi da duk wani saɓanin mahangar siyasa domin yin riko da taswirar da za ta kai ga gudanar da zaɓuka a ƙasar a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata ne majalisar shugabancin libya ta sanar da wani shiri da zai kai ga warware dambaruwar siyasa a kasar da suka hada da kiyaye haɗin kai da kawo ƙarshen rabuwan kai tana mai kira kan hanzarta gudanar da zaman shawarwari tsakanin ɓangarorin siyasar kasar da nufin samun daidaiton baki kan bayyanannun tsare-tsare da suka dace a bi wajen gudanar da zaɓuka a kasar a gefe guda kuma stephen turko williams tana ganin ganin cewa tabbas rashin amsa bukatun al'ummar libya kan hanzarta zaɓuka domin kawo ƙarshen rigingimu da tashe-tashen hankula a ƙasar lamari ne da zai ƙara rubuta wutan zanga-zangar da aka fara a cikin 'yan kwanakin nan a sassa daban-daban na ƙasar tana mai jaddada cewa abin da ake gani tare da ji a kiraye-kirayen da al'ummar libya take yi a lokacin gudanar da zanga-zangar kirani na neman hanzarta gudanar da zaɓuka a ƙasar stephanie tana mai fayyace cewar a zanga-zangar da jama'a suka fito a garuruwan yammacin libya da gabashi gami da kudanci duk suna jaddada yin kira ne kan kawo ƙarshen dukkanin jami'an cibiyoyin gwamnati da suke gudanar da ƙasar a halin yanzu domin mai gurbin su da zababbun wakilan al'umma ba tare da jinkiri ba hakika a wani bayanin haɗin gwiwa da jam'iyyun siyasa 31 suka fitar a ƙasar libya a ƙarshen watan yunin da ya gabata sun jaddada wajabcin mutunta ra'ayin al'ummar ƙasar da aiwatar da buƙatunsu, na ganin an gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki cikin gaggawa kuma suna ɗaukan yin watsi da buƙatun nasu a matsayin cin amanar ƙasa kuma laifi da tarihi ba zai taɓa gafartawa ba wannan bayanin haɗin gwiwa na jam'iyyun siyasa siyasar libya ya zo ne a lokacin gudanar da zanga-zangar jama'a a sassa daban-daban ta kasar inda al'ummar kasar ta fito tana yin tir da matsalar taɓarɓarewar yanayin rayuwa ta yadda jami'ai da suke rike da madafin iko a kasar suka yi watsi da bukatun al'umma domin kare manufofinsu don haka al'ummar libya take son kawo su ta hanyar gudanar da zaɓuka da za su kai mutane ga zaɓar waɗanda suke so su wakilce su a harkokin gudanar da ƙasar a nashi bangaren saiful islam gaddafi dan hambararren shugaban kasar libya muhammad gaddafi ya gabatar da wani shiri a tsakanin shawarwari guda biyu kan abin da ya bayyana a matsayin hanyar warware rikicin kasar cikin lumana bisa la'akari da cewa wannan wani yunkuri ne na ƙarshe na ƙoƙarin fita daga halin tsaka mai wuya da ake ciki a ƙasar, ba tare da zubar da jini ba shawarar farko ta kunshi gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki tare da ba da dama ga kowa da kowa ya tsaya takara ba tare da ware wata jam'iyya ba kuma zaɓukan su gudana a ƙarƙashin kulawa da sanya idon hukuma da ba ta goyon bayan kowane ɓangare a waɗannan shawarwari da saiful islam gaddafi ya wallafa ta hanyar shafinsa na facebook ya fayyace cewar shawara ta farko tana buƙatar samun wata hukuma da ba ta goyon bayan kowane ɓangare don tsara wasu dokoki da samar da cibiyoyin gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasa cikin ɗan gajeren lokaci kuma ba tare da hana kowane ɓangare haƙƙin haƙƙinsa na tsayawa takara a ƙasar ba kawai a baiwa al'ummar ƙasa haƙƙin zaben wanda ta ga ya fi cancanta a mahangarta a mahangar saiful islam yana ganin wannan shine zaɓi mafi dacewa ko da yake aiwatar da ita zai wahala a irin yanayin da ake ciki a ƙasar ta libya a halin yanzu haka shawara ta biyu da saiful islam gaddafi ya gabatar tana kunshe da cewa janyewar dukkanin mutanen da suke da alaka da rikicin siyasar libya a halin yanzu daga takarar shugabancin kasa a wannan gaba dubi da yadda aka samu sabani da sharuɗan tsayawa takarar shugabancin kasa kuma kowane bangare yana son gindaya wasu sharuɗa domin hana waɗanda baya so samun damar tsayawa takarar shugabancin kasar sakamakon haka saiful islam yake gabatar da shawarar cewa dukkanin waɗannan ire-iren mutane su ɗauki matakin janyewa daga harkar tsayawa takara baki ɗaya ba tare da togiya ba bukatar bin tsarin janyewar su daga takarar shugabancin ƙasa wata hikima ce ta ƙoƙarin kubutar da libya kuma yana matsayin yunkurin ƙarshe ne na warware rikicin ƙasar ta hanyar lumana gami da nisantar bullar duk wata mummunar masifar gaba da ƙiyayya tare da sa'insa da za su iya yin sanadiyar bullar rikici da tashe-tashen hankula da za su kai ga zubar da jini a ƙasar saiful islam gaddafi ya yi gargadin cewa idan har ba a hanzarta daukan matakan da suka dace ba to wannan barna da bala'in da kasar take ciki za su ci gaba da gudana kuma za a ci gaba da janyo kwararar hawaye da jini don haka dole ne a ɗauki matakin kawo ƙarshen su kuma waɗannan matakai su kasance cikin gaggawa ba tare da jinkiri ba a bangare guda kuma majalisar shugabancin ƙasar libya a wannan mako ta sanar da shirin warware matsalolin siyasar ƙasar da suka haɗa da matakin kare haɗin kan ƙasa da kuma kawo ƙarshen rarrabuwan kawuna tana mai jaddada yin kira kan gudanar da zaman tattaunawan gaggawa da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar da nufin neman samun daidaiton baki kan duk wani matakin da za a ɗauka a bayanin da majalisar shugabancin kasar ta libya ta fitar yana dauke da cewa majalisar ta gudanar da zama masu yawa da mambobinta kan wannan shawarar kuma ta cimma matsaya kan shirin nata na neman ɗinki barkar da aka samu a fagen siyasar ƙasar ta libya har ila yau majalisar shugabancin ƙasar libya ta bayyana cewa an naɗa abdullahi allafi mataimakin shugaban majalisar shugabancin ƙasar a matsayin wanda zai jagoranci gudanar da tuntuɓar ɓangarorin siyasar libya cikin gaggawa domin samun daidaiton baki da kuma ɗaukan matakin fara aiwatarwa bayan cimma tsarin taswirar hanya bayyananniya da za a tafi a kai kai domin kaiwa ga ƙarshen matakin gwamnati rikon kwarya ta hanyar gudanar da zaɓukan shugabancin ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a cikin wani ƙayyadadden lokaci a wata sabuwa kuma wata mai fashin baki kan siyasar kasar libya yar jarida arian labob a wata makala da ta rubuta a jaridar le times ta kasar switzerland ta bayyana cewa fargabar barkewar wani sabon yakin basasa a kasar libya yana kara ta'azzara bisa la'akari da yadda rikicin ke tsananta kuma ana ci gaba da samun bullar kalubale a fagen siyasar kasar yar jaridar ta bayyana cewa abin da ke kara daura kai shine ƙarshen wa'adin gwamnatin haɗin kan kasar kasar libya ƙarƙashin jagorancin firayim minista abdulhamid ba. ya kare tun a ranar talata 21 ga watan yuni da ya gabata na wannan shekara ta 2022 ba tare da an gudanar da wani zaɓe da zai mai gurbinsa ta hanyar siyasa da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar za su aminta da ita ba yar jaridan aryan labab ta ƙara da cewa wani mummunan yanayi na siyasa da ke gudana a libya shine yadda general halifa haftar mai ritaya ke iko da gabashin kasar yayin da majalisar dokokin kasar da ke garin tabrok a gabashin kasar ta kada kuri'ar zaben tsohon ministan harkokin cikin gidan kasar fatahi bashaga a matsayin sabon firaminista kuma ya yi kama aiki tun a ranar alhamis uku ga watan maris na wannan shekara ta 2022 sannan firaministan haɗin kan ƙasa abdulhamid addabai ba ya bayyana rashin amincewarsa da zaben sabon firaministan ƙasar da zai mai gurbansa tare da jaddada aniyarsa ta ci gaba da riƙe madafin iko a fadar mulki da ke birnin tripoli a shiyar arewa maso yammacin ƙasar har zuwa lokacin shirya sabon zaben gama gari a duk faɗin ƙasar sannan a ranar 17 ga watan mayun wannan shekara an samu bullar rikici har ta kai ga musayar wuta a birnin tripoli bayan da firayim minista fatahi bashaga da tawagar da take rufa masa baya suka shiga birnin na tripoli da nufin zama domin gudanar da ayyukan gwamnati a hukumance amma alatilas tilas firayim minista fatahi bashaga ya fice daga birnin sakamakon tashe-tashen hankula da zuwansa ta janyo a birnin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.